بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه يوتر دوتر رمضان آه نوانا شكرا تهجر أن صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دا ثلاثين رانا دا سيدي دا ثلاثين ga watan takwas na shekara tara ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci mai albarka allah matsaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa yau karatunmu zai tashi a aya ta da da hamsin tara a cikin suratu ali imran kuma kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi daidai gwargwado kafin mu dora akan inda muka tsaya tambaya ta farko wannan yake mutum ne yake azumi na kafara sai tafiya ta kama shi to zai iya shan wannan azumin idan ya dawo ya ci gaba a sannan kuma idan mutum yana azumi sai mazi ya fito mata sakamakon zance da yake yi da mace a Allah na menene hukuncin wato a dangane da azumin kafara sharaɗin azumin kafara in ma ta azumi ta karya azumi wa in ma ta jihari wa in ma ta kisan kai bisa kuskure sharaɗin azumin ya zamanto wato babu yankewa ya mu ta mutatabi'ain haka Allah ya ce masu bin juna to amma dukkan wata larura wani uzuri na shari'a da ya hana mutum ya yi ta tabu'in wato ya yi shi a miƙe wannan uzurin ba zai rusa ƙa'idar ba saboda haka kamar idan mutum yana cikin azumin sai ya zamanto azumin watan ramadan ya shigo to kaga azumin watan ramadan uzuri ne dole ya koma ya kama azumin wannan wani wajibin ya fi wani wajibin karfi hmm. menene ake cewa kafar jiwa ta taka tawa ne yawwa in kana cikin azumin kafara idan ramadan ya zo sai ka ajiye kafara sai kai ramadan to in ka gama ramadan kuma ranar idi ta zo to ranar idi ma haramun ne mutum ya azumi wannan ba zai rusa jerar tawar to amma ana kashe garin ranar idi sai ka ci gaba da jerar tawar ka haka zalika idan rashin lafiya ta sanya ta sha azumi ko mace mai haila haila ta sanya ta sha azumi ko mace ta yi. tafiyar ta sanya shi ya sha azumi duk wannan uzuri ne na shari'a da ba zai rusa jerantawa ba a bisa mafi kan inganci na maganar malamai akwai malaman da suke cewa tafiya da rashin lafiya yana rusa wannan jerantawar amma su ba shi da ƙarfi ta fuskar hujja don haka wannan shine abin da yake mafi rinjaye kuma shine masabar imam malik rahmatullahi alaihi a dangane da fitar madiyi kuwa da mai azumi fitar madiyi ba sa karya azumi fitar ba sa karya azumi don haka sai ci gaba da azuminsa amma kuma yana daga cikin abin da yake tawaye masa ladan azumi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqut wala yaskhab rana azumin ɗaya daga cikin ku kada ya rafasa wato dukkan wani abu da yake da alaƙa da yake da dangantaka da alaƙar jin daɗin namiji da mace kada ya yi shi wanda wannan ya haɗa da kallo ya haɗa da zance ya haɗa da wasa duk wannan ya shiga ciki bai kamata mutum ya yi shi ba tunda annar sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ta kada ya rafasa a cikin azumi idan ya yi azuminsa bai ɓaci ba amma kuma ya tawaye ladansa wani ya ce ya ji wani malami yana cewa cinikin da ake yi na tsuga kuɗi zuwa ƙarshen wata misali ko kuma biya da farashin kasuwa idan kuɗi hannu ne wai ribar jinkiri ce a wannan akwai malamai ba cewa suke ribar jinkiri ba ce akwai waɗansu suna cewa kwarai ribar ce amma ba ta jinkiri ba ribar fadl Wadda suke ambatanta kuma akan ta suka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba a surar matsalar an fahimci da yake faɗanta ko kamar wato ka zo zaka sai mota ne a ce idan yanzu zaka biya kuɗi hannu miliyan ɗaya in kuma kana so a raba maka ne ka rinka biya duk wata to zaka biya miliyan ɗaya da rabi to waɗansu malamai ya ce kamar yadda mai tambayar da yake faɗa suna cewa wannan in ka ɗauka a kan na miliyan ɗaya da rabin ne wannan riba ne a wannan ba haka ba ne abinda majami'ar wato tarurrukan malamai da suka haɗu na duniya baki ɗaya wanda daga cikinsu akwai taron malaman taron malaman duniya ƙarƙashin inuwar ƙasar alamin islami cibiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma a taron malamai kaha da suke karkashin kungiyar ko aiki kungiyar kasashen musulmi dukkanin su fatuwar da suka yi shine wannan ciniki wanda ake kira albai'u bit tafsir wato ciniki wanda za ka rinka biya a hankali halal ne asalin halaccin sa bai'ul ajal shi ko bai'ul ajal cinikin ajali shi ko cinikin ajali asalin halaccin sa cinikin salami domin cinikin salami yanda ake yin sa aka tunsa shine baibul ajal domin abin da yake faruwa a cikin cinikin salami ka zo wajen manomi ko kuma ka zo wajen ɗan kasuwa yana so ya je yana so ya je ya ciko kwantena daga china jarinsa yana buƙatar kuɗi a lokacin kuma yana buƙatar wanda zai sayi sa, wanda zai ba shi oda sai kai ka zo ka ce to ga oda ka ga irin abubuwan da nake so kujeru nake so sifa kaza sifa kaza sifa kaza yace to waɗannan kujeru ga abin da zaka biya kaga da ya san ya samu lamunin cewa ka bashi kuɗi hannu kuma ka tabbatar za ka saya in yazo ba sai yana yawo kasuwa yana neman inda za a ajiye ya biya kuɗin haɗa kuɗin so da sauransu ba kaga dole zai rage maka ko ba haka ba idan a ce waɗannan kujeru a miliyan goma ne watakila ya ce ka kawo miliyan bakwai sai ya karɓa bayan wata ɗaya bayan wata biyu in kwantena ta tazo zo zai gaya maka da ajali lokacin da za ta zo ya ɗauko ya ba wannan ciniki ya halatta asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake da manoma ne masu noman dabino to idan mutum kana son dabino da araha sai ka zo lokacin da ake shuka sai ka zo ka ce za ka sai za ka sai sa'in dabino ko wusuki kaza idan a ce wato kamar buhu wato kamar a ce a kwano kenan kowane kwano idan in an yi girbi wata kila lokacin da yadda za a rinka sayar da dabino kudinsa wajen kudinsa da dan tsada kamar naira dubu amma a lokacin nan a lokacin nan dabino yana da tsada in ka ce za ka sai dabino tsadarsa za ka sa ba za ka iya saya ba to sai ka zo ka ba da manomi kuɗin shi kuma lokacin yana bukatar kuɗi domin ya noma domin ya sai taki domin ya biya ɗan ƙodago domin ya yi abubuwa na gonarsa sai ka ba shi kuɗi ya zamanto dabinan nan sai ya zamanto a wajenka a arha za ka same shi shi kuma ya samu kuɗi maimakon ya je ya ci bashi ya samu kuɗi wanda yake zai je ya wato ya aiki sannan maimakon ya biya kuɗi sai ya biya wato wannan girbin da ya shi ne zai je ya bayar kaga ka samu sauƙi shi kuma ya samu kuɗi duk a maimakon mai ka samu sauƙi a maimakon saurarawa tunda baka samu biyan bukata a lokacin ba ka ba da kuɗinka amma baka samu biyan bukata ba sai ka jira kamar yadda mai yin oda ya ba da kuɗi na kujeru da yake bukata ba zai samu a lokacin ba ba kamar yadda zai je showroom ya ɗauka ba sai ya saurara ya jira a maimakon wannan ajalin ya zamanto shi ne saya shi ne sayar maka shi ne ya samu riba sai kuma ka samu sauƙi ka samu araha to haka zalika wajen bai'ul ajal ai maimakon wanda ya sayar maka ya samu kuɗin sa yanzu sai ya zamanto ya samu ƙari akan kuɗin saboda saurarawa ne bayan zai samu kuɗin ba kai kuma maimakon ka biya kuɗi kaɗan yanzu yanzu ka samu biyan bukatar ta sai ka samu biyan bukatar ta ta amma saboda baka da kuɗin aka yi maka lamuni ka rinka biya a hankali sai aka ƙara maka an yarfan wannan ajin saboda haka wannan dukkan surorin nan halal ne asalin su shine nassin da ya zo akan cinikin salam a cinikin salam wanda yake amfana da ajali da sauraron ajali shine mai ciniki wanda yake karɓan kuɗi ko mai sayarwa shine zai amfana kai kuma ka amfani kai kuma ka samu wato ka samu rahusa in aka zo a cikin bai'ul ajal wanda yake amfana me saya shi yake amfana da ajali an lama an masa lamuni ba zai biya yanzu ba saboda ka bai shiga cikin takura ba saboda ka shine ya amfana wannan shi ya halatta waɗanda suke cewa falahu a wannan bai afeniti bai a ne domin ce kuɗi hannu miliyan ɗaya zuwa shekara ɗaya miliyan ɗaya da rabi ya zama to ciniki biyu kenan ko kowanne ciniki ne to amma wannan ai ba ciniki bane ciniki sai ka ce wato kai ba ciniki bane ka faɗa ne wannan arzu ne tayi ka gabatar da hajar ka gashi yadda take amma kulla ciniki shine ka ce na saya na sayar maka shi kuma ya ce na saya idan aka zo aka kulla cinikin a ce to kenan. mu kulla shi na ji na saya ba tare da an ayyana guda ɗaya ba to shine ake bai a kan da fi bai a aka haɗa cinikayya guda biyu ballantana kuma bai a kai ni fi bai a tana da surori da dama wannan magana ma falahu aw kasuhuma aw riba magana ibnu mas'ud ce amma hanin bai a kai ni fi bai a yazo zo an yi masa fassara da dama ɗaya daga cikin fassarar shine wannan wannan shine ra'ayin Sheikh Al-Albani abinda mai tambayar nan ya faɗa yana cewa wannan riba ne yana istinadi ga wannan riwaya da ake daga Abdullahi dan Mas'ud amma kamar abinda malamai suka haɗu a kai abinda suka tabbatar da hujjojin da suka dogara da kai wajen cinikin salami ya nuna kan cewa wannan kaunin ba shine mai rinjaye ba don haka irin wannan ciniki ya halatta babu laifi a yi shi idan dai an ayyana wani ciniki ne aka yi a rabu ba ayyana wani ciniki ba shine zai zama tobe bai halatta ba domin wannan shine zai kawo rigima ka zo gashi an ce maka an yi kace to shi kenan na tsaya amma baka ayyana mai sassaya ba sai bayan wata ɗaya. ka zo ka ɗauki mota bayan wata ɗaya sai ka kawo miliyan ɗaya da ce ai ba haka muka yi da kai ba da ka ɗauki mota ba kawo ba na ɗauka kan cewar ta ɗauki ɓangaren na ƙarshen shekara ne Ka ga wannan sai ka kawo rigima ita kuma shari'a duk abin da zai kawo rigima da hatsaniya da jayayya tsakanin mutane tana toshe wannan kofa to amma in aka ayyana nau'in cinikin to babu laifi a cikin yin wannan kamar yadda fatoyin malamai suka bayyana sannan kuma dangane da a nafsi ne ma aiki, zai iya zama kiyasi din ne amma kiyasi fi ma'anan nafs saboda sura ɗaya kawai maimakon wato maimakon ya zamanto a surar salam kana da ba'i'u kana da almushari to a cikin surar bai'ul ajal aka sawa ake yi ba'i'u sai ya zamanto ne mushari, mushari sai ya zamanto shine alba'i saboda haka wani ya daga cikin nau'in kiyasi fi ma'anan nafs domin surar duk ne babu wani laifi a cikin wannan kuma abu ne in kana karanta littafan fikihu za ka gani a ciki duka littafanmu na fikihu na mazahib za ga an kawo babu biyu ul'ajar babu da yake magana a kan ciniki wanda yake ba kuɗi hannu ake yin sa ba shine bai ul'ajar ciniki wanda yake ba a kuɗi hannu za a bayar da shi ba to sannan tambaya ta ƙarshe menene dangantakar masu ta'amuli da riba kuma waɗanne ne dangantakar masu ban gane tambayar ba gaskiya na wajen farashi hmm. hmm. a ah, ai idan aka riga aka kulla ciniki idan aka kulla ciniki wato an yi silikin na ajali wato an ce bayan shekara ɗaya zai biya a miliyan ɗaya da rabi sai kaya suka tashi sai su kuma ya nemi ya ƙara wato ai abin da ya sayar da tashi ba lokacin wannan ba zai canza ba wato akwai lokacin da canjin kasuwa yakan yi tasiri akan abin da aka saya idan ya zama tokan cewa akwai cutarwa shi yasa ne malamai sun yi amfani da ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta wad'ul jawa'ih shine idan musiba ta zo ta samu abin kaya a rage a yankewa mutum wato nauyin da yake kanka kamar alal misali ka je ka kai amfanin gona amma ka saye shi yana cikin zangarniyarsa ya nuna alamar nuna bai riga ya gama ba dan lokaci kankani ne ya yi saura a girbi sai ka je ka saye shi a haka ana irin wannan cinikin to idan ka saya ba sabanin ba wai cinikin yabanya ba wanda ake cinikin yabanya wannan yana da mushkila a ah, irin wannan cinikin idan kai kafin a girbi sai musiba ta zo ta afka a kai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan irin wannan musiba ta zo kada ka ce kai ka riga ka ci kuɗinka shi kuma shi zai dauke asara hmm? ka rage ma dan uwanka ka sauƙaƙe ma ɗan uwanka daga cikin farashin kamar masa wanda daga cikin abin da aka sayar to bisa wannan ka'idar malamai suka kawo ka'idar wad'ul jawari hmm? wad'ul jawari yanzu kamar abin da yake faruwa da masu cinikin sanani da bankin musulunci a Sudan bankunan musulunci sun zo suna tsarin cinikin salami din nan tare da su sai zo su samu masu noman alkama da masu noman da masu noman auduga sai su ce a kiyasta abinda in aka yi girbi za a samu sai su ce sun saya sai su ba su farashi yayin da aka yi girbi in aka kai kasuwa sai su ga kan cewa farashin da ake sayar da abin ya ninka wanda aka ba su sau uku sau hudu ko sama da haka sai su ga kan cewa ana dukan hancin kuma da sunan bankin musulunci saboda haka ne to sai malamai a sudan suka yi fatuwar cewa a cikin irin wannan abu ka'idar wada'ul jawahi za su ɗauka wannan kamar musiba ce ta faɗa musu idan aka sami irin wannan hauhawar farashi to lallai bankin ya daɗa ƙara ƙaro musu wani abu a maimakon cutuwar da za su na karyewar farashi saboda haka irin wannan tasirin canzawar farashi yakan yi tasiri akan mu'amala amma kowace irin mu'amala da irin nata tare da cewa ka'idar da ake dubawa shine ka'idar cewa a kawar da cuta daga daga musulmi جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لهم ولو لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تعالى يأتي فبما رحمة من الله لنت لهم saboda rahamar da rahamar Allah da rahamar Allah da rahama daga Allah linta lahum ka sauƙaƙa ɗabi'arka ka tausasa halinka tare da su muminai walau kunta fadlan ghaliba da ka kasance mai kaushin ɗabi'a ghalibal qalbi mai kaushin zuciya mai kaushin zuciya alfaz shine as-sayyi'ul khuluq mai mummunan hali al-ghalibul qalb ko mai kaushin zuciya wanda babu tausayi babu saurarawa sai tsanantawa daga gare shi da ka kasance haka lamfabbu min hawli da sun tarwatse daga kewayenka da kowa ya kama gabansa afu anhu don haka ka yi rangwame a gare su Kai afuwa akan laifukan da suke yi mata wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah akan haƙƙinka kai afuwa akan abin da suke tsakanin su da Allah da kuma cewa sun saba maka domin akwai zunubi ba wai kawai kace ka yafe musu ba kuma ka nema musu gafara Allah wa shawiyahum fil amr kai shawara da su a cikin al'amarin gudanar da al'umma fa'iza azamta idan kai azama ka yanke matakin da za ka fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lallai Allah yana son mutane waɗanda suke dogaro gare shi Allah wannan ba din nan bima rahmatin ba'ul musahaba ai da rahmar Allah ce ma din kafa ce an kaddamar an kaddamar da aljaru wal majrur wanda yake a bisa uslubin larabci shi irin wannan harafi idan ya zo tare da abin da ya shiga a cikinsa yana rataya da wani abu to yawanci akan kaddamar da abin da ya rataya gare shi kafin shi a kawo shi kaga wannan ya rataya da linta lahu ka tausasa musu bi rahmatin min Allah da rahama daga Allah to amma an kaddamar da shi domin a nuna kan cewar ba wani abu ne ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai taushin ɗabi'a ba illa rahmar Allah domin da Allah ya so ya tsananta ma bayan Allah zai sanya ma manzan Allah zai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin hali ne kuma dole a bishi dole a bishi kamar yadda za ka ga Allah yakan jarabci ta da uba mai kaushin hali amma ba yadda zai dole ya bishi ƙari ne a kan jarabawar da Allah zai masa ga jarabawar biyayya ga kuma jarabawar cewa ubanka mai tsananin hali ne duk abin da yi ba za ka burge shi ba amma kuma dole ka yi. to amma Allah a cikin rahamarsa sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne mai saukin hali ne ka duba ka gani tare da cewa abubuwan da yayi na yakin nan tare da musulmi sai da ya shawara da shi a fita ko a zo bayan an fita din ya sassaka su a wajajen su ya kuma ce musu ga umarni waɗanda suka saba umarnin bai musu rarauka ba bai musu farmato ba bai tera rasu a cikin mutane ba bai ma ce musu wannan abin da kuka yi ya yasa kuka yi ba tunda Allah ya yake ya musu afwa shi ma sai ya shiru ya kare su tare da cewa abin da suka yi ga irin abin da ya kawo ma al'umma shi kansa bai tsira ba amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsanan bai wato bai gaya musu maganganu masu ɗaci ba to wannan haka karamcin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wato rahamar Allah ce ka sa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai taushin hali mai saukin dabi'a dan taushin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanga ce za ta zo baiwa wanda ma ake tuhumar cewa hankal akwai dan wani ba a cikin hankalinta ba ba mai cikakken hankali ba za ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin tafiya cikin sahabbai ta ce ya rasulullah ina so in ganka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira ta da sunanta ba sai kira ta da alkunyarta kamar kai ne a nan ka ga mace wadda ba kowa ba wadda ma ana tuhumar hankalinta in za ka kira ta kace hajjiya wanci domin alkunya wato usulubi ne na girmamawa ya ambace ta da alkunyarta ya ce ina kike so in zo domin ki gani ko ina kike so a madina ki faɗa ni zan zo wajen ka duba ka gani sannan idan yana daga cikin saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wato naman da ke cikin kofatan akuya ne aka fafe shi aka yi romansa aka gayyace shi zo ya ci abinci zai zo ya ci abinci ba sai an yi kasaitaccen abinci aka yi launi-launi sannan zai zo ba wanda ba kowa ba in ya gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cin abinci tasowa zai yi zuwa wajen wannan yana daga cikin saukin halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ake so daga muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min laku wa yu'laf yana saukin haduwa da mutane kuma ana saukin haduwa da shi domin duk wanda yake dalilin jani mai saukin wato sashi kowa zai yi ta'amuli tare da shi amma wanda zaka ji yana cewa wallahi mutane in ka kyale ku sai su tattaka ka to wanda ku yake da saukin wanda yake da saukin janibi shine ake takawa to kuma abin da ake so in kenan abin da ake so in kenan shine yake kai mutane aljanna fiye da yawan sallah fiye da yawan azumi wannan halin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar tabi'a kyakkyawar tabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa da kyakkyawan tabi'ansa zai kai ya zuwa ga darajar mai kwana sallah mai yini azumi da kyakkyawan hali kawai to amma kyakkyawan hali sai an yi yaƙi da zuci saboda da yawa abubuwa na kyakkyawan hali suna zuwa da abin da rai baya so ne rai yana son izza ta hmm? ji mutum cewa mutane fa wato idan kai wasa da zai mai da kai kashi sai kayan ninka yin jin ido to wannan jan ido ya dace da izzar rai ko yana so a girmama shi yana son izza yana son ɗaukaka hmm? amma baya so a ce an tattaka shi to yawanci shi abin da yake hana mu yin kyakkyawar ɗabi'a ke saboda rabon rai wato san rai san girma na zuciya da san ɗaukaka da san a ce kai ne hmm, da san idan ka zo waje a nuna an san kana nan hmm, in ba ka nan a nuna ba an san ba ka nan amma a ce ka zo waje har ka zo ka gaita ma ba a san kowaye ba ba a san wannan shi sa suka ga an sanya dole sai mutum ya sanya gabda gabda kaya in ya shiga waje a sanya su duk wannan habbun nafsi su kuma irin waɗannan su ne suke hana kyakkyawar ɗabi'a su ne suke hana kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala ya ƙara wannan bayyana a wannan sauƙi na ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa wani hukunta fadban da ta kasance mai mugun hali ghaliban qalb mai kaushin zuciya lam faddu min hawli da sai su tarwatsa tarwatsa su kane dan haka shugaba na addini idan ya kyautata halinsa zai tattaro mutane zuwa ga addini ba ya zuwa ga kansa bane ya zuwa ga addini ne tunda in dai ya tsaya ya zama to addini kawai yake yi kamar inda Sheikh As-Sa'di yace yace fal akhlaqul hasanatu min ar-ra'is fi din kyawawan dabi'u idan suka zo daga shugaba na addini taddibu nas taddibu nas ila tana janyo mutane zuwa ga addinin Allah wa turaghibuhum fihi tana kwadaitar da su zuwa da addinin Allah ma amana sahibihi min al-madhi wa thawabi khas da abinda mai yin haka din zai samu na yabo da kuma kyakkyawan sakamako da kuma kebantaccen sakamako wal akhlaqu a miyagun ɗabi'u kuwa minan ar-ra'isi fi daga shugaba na addini shine jagora shugaban kungiya ta addini shugaban malami shine ma akan gaba ko kuma shugaba da sunan addini idan ya zama yana da mummunan ɗabi'a tunaffirun nasa an addini wannan mummunan ɗabi'a tana korar da mutane daga addini wa tubghiduhum ilai kuma ta sanya mutane su ishi? ma amali sahibiha min tare da kuma abinda ma'abucin wannan zai samu na wato zargi wal iqad da kuma mummunan uquba saboda uquba ta biyu ce uqubar mummunan ɗabi'a uqubar kuma korar da mutane daga addini korar mutane daga tafarkin Allah فهذا الرسول المعصوم جاء من زم الله صلى الله عليه وسلم وند معصومي يقول الله تعالى ما يقول الله ينا شيء مسا أبن ديكي فأنا مسا فكيف بغيره تو إنا كمون الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم ما أنا شيء مسا ولو كنت قربا غليظ القلب لم فضوا من حولك to ballantana kuma ina kuma ga wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba alaysa min awjabil wajibat wa ahammil muhimmat al bi akhlaqihi karima yanzu bai zama to daga cikin wajibin da yafi komai karfi ba da kuma muhim abin da yafi komai muhimmanci ai da kyawawan ɗabi'un nan nasa wa mu'amalatin nasi bima yu'amiluhum bihi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutum ya mutane mu'amala da irin yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da mutane min al na saukin ɗabi'a wa husnul khuluq da kyakkyawan hali wa ta'lif da tattara zakatan mutane ba abin da zai kore su ba intifalan amri amrillahi ta'ala domin bin umarnin Allah wa jabban li ibadillahi li domin kuma janyo mutanen bayan Allah ya zuwa ga addinin Allah in ka janyo su ba ga kanka kake janyo ba ga addinin Allah kake janyo su to sannan Allah ta'ala yace yace fa'fu anhu kai afwa gare su domin wata kila za su wajen za to kai musu kai musu afuwa idan ba su girmama ba su mu'amala da kai ne da ta a mu'amala da kai ba wani ba kauye ya zo ya same shi ya ci kuma kwanarsa ya ja matattarar rigarsa sai da ta yi shata a wuyansa saboda cin bakin yana da kaushi ya ce ya muhammad bai ma kira shi da ya rasu lalla'in ba ya ce gara kuma na ranar guda biyu kai mun lafto a kansu ka cika mun su da abinci domin dukiyar ta allah ce ba ta ka bace ya gaya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya sunkuyi da kai sannan ya ce almalu malullah wa ana abdullah dukiyar ta Allah ke ni kuma bawan Allah ne sannan ya ce a tsora masa a yi masa laftu a bashi abin da yake so aka cika masa sannan ya jiya kawai ya tsora kuma su ne sai ya ce a yi ƙazuminka ya a arabi to ni kuma yanzu zan rama abin da kai min ya kai ba ƙauye yace ce a'a ba za ka rama ba ya saboda ne لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة بل تعفو وتخطأ domin kai ɗabi'arka in an maka mummuna ba ka ramawa sai dai ka kai abuwa ka da kai to dan haka yi abuwa ka da kai din kenan wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to haka yake gaskiya to kaga iya wannan sai an yi da gaske iya wannan sai an yi da gaske shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hawzin ba wanda zai iya wannan sai masu haƙuri. ba wanda zai iya wannan sai mai rabo mai girma sai wanda Allah ya masa daraja mai girma a aljanna zai iya to tunda kuma duk muna son darajar kun ga dole ne mu mujahada domin mu sami irin wannan mu kamanta fa afu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da suka yi na tafsiri wajen haƙƙin Allah don haka sai ya zamanto kai masu ka hada musu ma ba ka hada musu tsakanin afuwa da ihsani tsakanin afuwa domin waye ya laifin su ne suka yi laifin su ne za su yi istighfari amma duk da haka aka ce ya nema musu gafara Allah akan tafsirin da suke kaga banda sun bata mata domin yayin da suka bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba ma Allah to sai aka ce na fa haƙƙin yayi afuwa amma kai ya tsaya akan afuwar ya nemi kuma Allah ya kare ya nemi kuma Allah ya yafe musu wato babu abin da yake nuna yake kai mutum ya zuwa ga matsayi irin na mala'iku da ɗabi'a ba irin ta mutane da irin ta mala'iku in ba a addinin musulunci ba ka duba ka ga wani menene zai rage a cikin zuciyarka na wato kwafa da ruko ga mutum yayin da ya saba mata idan ya zama to bayan kai masa afuwa kuma kake Allah abin da ya mun Allah ka yace maka tsakaninka da Allah ba wanda ya sani sai tsakaninka da Allah yanzu wanda za ka yi masa haka zaka rike shi a cikin zuciyarka ka yi masa mummugan za ka je ka zauna a kulle kulle domin a yi maganin sa ba za ka yi ba kaga ka an yi maganin adawa a cikin al'umma domin ne ka ce yana ɗaya shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya du'a ul akhi li akhihi bi dhahril ghaib mustajab addu'ar ɗan uwa ga ɗan uwansa bayan baya nan ka tsaka Allah yake kuma Allah ya sanya mala'ika akan sai ce walaka miki domin babu abin da yake tafi da hasada da kiyayya da gaba da kulli a cikin zukata da mugun nufi ga musulmi irin ka shiga ka rinka mutane addu'a bayan ba su sani ba idan mutum ya bakanta maka in har Allah ya baka karfin ka dawwama akan yi masa addu'a to ba karamin daraja za ka samu wajen Allah ba za ka yi maganin hasada a zuciyarka za ka yi maganin tsiyayya da kulli da sauransu sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya baka darajar ihsan domin babu wanda zai wannan kun ba mutum ba yana daga cikin yana daga cikin sifofin ihsan sannan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu da wato ya nemi shawara أي وشاورهم wajen الأمر الأمر أنا وجه أبدا أكينيتي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر dukkan al'amura da suke buƙatar neman ra'ayin mutane da tunani da kuma wato zurfin tunani na masu ra'ayi su kawo ra'ayinsu فإن في الاستشارة من من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية domin a cikin neman shawara akwai fa'idodi na addini da fa'idodi na rayuwar duniya wanda ba za ka iya kiyaye su ba na farko dai umarnin Allah ne saboda haka aka yi duk abin aka ce Allah ne ya umarninsa to akwai albarkar da'ar Allah a cikinsa sannan na biyu za ka samu haɗin kai za a samu haɗin kai a cikin al'umma domin yayin da za ka zo ka nemi ra'ayin mutane a zauna a tattauna in aka tattauna ko da wani bai yarda da abin da aka yi shi ba ra'ayinsa ba kenan in dai an tattauna an ji ra'ayinsa daga baya aka ɗauki mataki to zai ji kan cewa wannan matakin da aka ɗauka shi ma da sawa da wato gudunmawarsa a sai ya ɗauka kan cewa wannan abu ne namu gabaki ɗaya saboda haka wannan shine zai sanya a samu wato tauhidi wajen aiwatar wajen aiwatarwa a samu karfin kowa da kowa wajen aiwatarwa sabanin mutum ya zo ya ce shugaba kawai ya zo ya ce a je ai kaza idan mutane suna ganin ba su wato ba a yi tarayya da su ba wajen bayar da ra'ayinsu sai su ce to shi kenan bari mu je mu yi din wajen yin ba za su yi ikhlasi ba ba za su yi gaskiya ba domin idan abin ya rushe sai su ce ai dama ba a nemi mu ba dama ba a jita mu ba abu ne ake mana karfa karfa saboda haka gashi nan ga sakamakon karfa karfa ne kama idan aka ce in aka nemi shawarar mutane a cikin al'amari kowa sai ya ɗauka cewa wannan abu ne namu gabaki ɗaya sannan yana daga cikin a cikin fa'idar wato neman shawara haskaka tunani domin Allah maɗaukakin sarki bai sanya gaskiya a cikin zuciyar mutum bai sanya fahimta ta mutum ɗaya ta fita kowa ba wato bai sanya mutum ɗaya shine kaɗai mai fahimtar gaskiya Allah wani lokaci sai ya sanya fahimta ta fuskar wani wanda yake ba a san shi ba sai ga ya faɗi ra'ayi wanda wannan ra'ayin shine yanzu ka ka duba daga lokacin da za a yi da ake shawarar yadda za a rinka taruwa an za a yi sallah waɗansu suka ce a rinka kada ƙararrawa waɗansu suka ce a hura kaho sai Allah ya nuna ma Abdullahi ibn Zayd Allah ya kawo shiro mala'iku suka nuna masa kiran sallah ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan daga Allah ne to kaga da albarkar shawara ce albarkar yin shawara ce saboda haka Allah ta'ala ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayinsa ya fi kowa hankali ya fi kowa rinjayen tunani ya fi kowa ma'auni na yi daidai menene kuma ba daidai ba yi amfani yi cuta amma duk da haka Allah ya ce masa ya nemi shawarar mutane ballantana kuma wani wanda yake ba shi da wannan mu muka fi cancanta mu rinka yin shawara a cikin dukkan abin da zamu a cikin wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma musulmi ma mu rinka yin shawara Me gida kai shawara da iyalinka amma ka ji yana cewa musamman ɗabi'ar malam bahaushe ina ai ba shawara da mata in kai shawara da mata kai ne zaka je in kai shawara da mata to shikenan za a kai ka abu ka ce kawai ga abin da za a yi shikenan ba magana to wannan karfa karfa idan kai za ka ga illa in ku kai shawara musamman idan ka yi shi da cewa kana kamanta umarni ne albarkar bin umarnin annabi sallallahu alaihi bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa za ka ga alkhairin da wannan abin zai kawo kuma ka duba ka gani kai kanka rinka aunawa a cikin mu'amalarka ka gani abin da kai ta hanyar bin wannan umarni na Allah da kuma wanda baka yi ba wanne za ka ga bambanci da sannan Allah ta'ala yake fa azamta azamta ta ala Allah idan kai azama akan wani al'amari daga cikin al'amura bayan ka riga ka nemi shawarar in abin yana buƙatar shawara to ka dogara ga Allah ai ka dogara akan tsiyawar Allah da ƙarfinka kai ka daga tsumunka da dabararka ba ƙarfin ra'ayin bane da aka shawarar ba kuma iyawar bane ba gwanintar bane ba shi ne za ka dogara gare shi ba ga Allah kaɗai za ka dogara gare shi Allah ta'ala yana son masu dogaro a kanka domin masu dogaro ga Allah suna ɗaya daga cikin wato masu masu al-ihsan domin Allah shi yasa ne Allah ya keɓance wannan sifa ya ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin at-taura kamar yadda yazo a cikin bukhari hadisin Abdullah bin Amr bin al-As annabi sallallahu alaihi wasallam an batar da yazo a cikin at-taura Allah ya ce sammaituka al-mutawakkil na na sanya maka suna al-mutawakkil mai dogaro ga Allah wannan ba mu cika sa mutane ba mu cika sanya wa ƴaƴanmu suna wannan sunan ba amma mutanen arewaci mutanen yammacin afirka suna yawan sa wannan suna mutanen irin su a benin togo ghana suna yawan sa wannan suna mutawakkil na'am Allah'u وعلى الله فليتوكل المؤمنون in yansurkum Allah fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake ku ya ba ku nasara babu mai rinjaye akan ku babu mai galaba akan ku wa in yakhdhulkum in ku Allah ya kyale ku bai taimake ku ba faman zalladhi yansurukum min ba'di ina wannan wanda yake zai taimake ku bayan sa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah shi shi kadai wannan aya Allah ta'ala yana wato tunatar da sahabbai yana tunatar da musulmi wannan sifa ta Allah maɗaukakin sarki kan cewa shi ne kaɗai wanda nasara take hannunsa wa man nasru illa min indillah kamar inda da ya gaya musu a farkon a cikin sura wa man nasru illa min indillah nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai daga wajen Allah to anan kuma yace in ya taimake ku babu mai babu wanda yake zai yi rinjaye a kanku in kuka samu nasara Allah komai karancin ku komai rashin iyawar ku komai rashin tanadin ku to ba wanda ba wanda zai ci ku da yaki wa in yahdulku in ku yake taimakon ku in kuma ya kyale ku da dabarar ku bai taimake ku ba bai ba ku nasara ba ina wanda yake zai taimake ku saboda haka ta ga kenan wannan ya nuna kan cewar labudda labudda wannan kamar Allah ta'ala yana umartan bayi ne da su nemi nasara Allah cewa ita nasara Allah ita ce take sanya a yi rinjaye ba wani abu ba illa nasara Allah saboda haka sai a nemi nasara Allah ta yaya ake samun nasara Allah shine a nema daga wajensa ta hanyar addu'a da kuma bin umarninsa da umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam wato ko da in dai Allah bai taimake ku ba ko da duk duniyar nan za su haɗu kansu taimake ku to ba za su ku samu rinjaye ba wa in yahzunkum faman dhal yansurukum min ba'di waye zai taimake ku in Allah zai taimake ku ba hmm? America hmm? America ita ce za ta zo taimake ku don ta da F-15 ko don tana da abin nan don tana da akmar sinai a satellite sai za ta taimake ku hmm? man zalla zai yansu da kullum ba wane ne bayan sa wanda zai taimake ku babu babu shi yasa sai Allah ya ce wa ala Allah fal yatawakkalul mu'minun Allah ya kaddamar da ma'amuli a aka ce wa ala Allah muminai su dogara ga Allah shi kadai shine ma'anar kaddamar da alallahi dinnan ai wa alallahi la ala ghairihi falyatawakkal la ala ghairihi falyatawakkal almu'minun ga Allah mu'minai su dogara ga Allah ba ga wani sa wato su kadai tashi wajen tawakkali a cikin wannan aya akwai umarni da tawakkali akan Allah shi shi kadai da kuma cewa yin tawakkali gwargwadon imanin mutum ne. tunda Allah ya ce al-mu'fal yatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah wato kowa gwargwadon zaman sa mu'mini gwargwadon kadaitawarsa da Allah wajen tawakkali ko yaushe imanin ka ya karu ko yaushe karfin tawakkalin ka ya karu shi sa annabawa suka kowa tawakkali kaga annabi Ibrahim annabi Ibrahim wuta ce za a jefa shi an hura wutar aka ɗauke shi aka yi majaujawa da shi za a jefa shi wuta amma Allah kadai ya dogara gare shi Allah kadai ya tuna yake hasbunallahu wa ni'mal wakil to in ba imani irin na annabi gwargwadon imanin mutum ta kaɗaitawarsa da Allah wajen tawakkali so na ɗaya daga cikin abinda zai rinka taimaka mana wajen wato kaɗaita Allah da irin waɗannan sifofi na ihsani wato taka waɗannan matakai na tauhidi na wato tauhidi na gaskiyar shine wato karfafa imanin da Allah shi ko imani kamar yadda muka sani abin da yake karfafa shi yawan da'ar Allah yawan sallarka yawan azuminka yawan haƙurinka yawan biyayyarka ga iyaye yawan sadakarka yawan kyakkyawan ɗabi'arka yawan wato murmushinka ga bayan Allah yawan tawali'unka duk waɗannan su ne in suka taru sai su ƙarfafa imaninka ko yaushe kai imani da Allah imani daraja daraja ne kamar sikeli ne ake hawa koyaushe ka tsara wani sabon aiki na ibada na da'a ga Allah sai ya daɗa tsara tsirinka in kuma ka saba ma Allah sai a yi kasa kasa koyaushe kuma imanin ka ya rauni to matakan isami wanda ake nema daga bayan Allah muminai su kamanta to lokacin da kuma za ka rinka cin ba sai ka ga yayin da aka zo ana cewa a dogara ga Allah shi kadai kai wannan ba sai maka ba sai kana tunanin kana hangen can kana hangen can kana hangen wata dabara duk menene yake sanya mutane za ka ga kan cewar an je ana abin nan tafiya wajen abin nan wajen masu tsubu bori ya zo yana tasiri a kan mutane duk ba yi rashin wannan rashin imani ne rashin imani ne amma in kana da imani ka san cewar babu mai yi mai iko kan yayi in ba Allah ba in shi ka saurari wani wanda yake zai zo ya ce maka wai abin nan wani mai raƙumi wanda yake zai zo ya ce maka abin nan a gashin duk abin da kake so za ka samu ko kuma wani mai ruhani wanda yake zai turo maka abin nan zai baka zai baka sirrin ruhani wanda zai zo ka tura shi maka abin da zai fito wato sai da ruhani ma za ka bayan kuma gashi wanda yake Allah zai maka babu wasu da babu komai in dai ka aminta da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karfafa imanin mu وما كان لنبي wa lam ومن يطلب يأتي بما ظل يوم القيامة Allah ta'ala ya ce wa ma kana lilabiyin an yaghul an yaghul ba zai yiwu ba mustahili ne ba abin da zai yiwu ba ne ga annabin Allah ya yi gululi al-gulul shine kwange ɓoye wani abu na haƙƙin jama'a na haƙƙin ganima ɓoye wani abu na ganima baya yiwuwa ga annabin Allah ya ɓoye wato wani abu daga cikin ganima wa man yaglul duk wanda ya gululi ya aki bi ma ghalla yawm zai zo da abin da ya gululi da shi ranar al-qiyama idan riga ce yana dauke da ita in kuɗi ne yana dauke da shi in akwai ce yana dauke da ita in raƙumi ne yana dauke da shi in saniya ce yana dauke da ita thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowane rai za a cika masa abin da ya tsoro ta ya aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba wato kowane rai da wanda ya gululin ma da wanda bai yi ba shi ma sai an masa hisabi ba wai kar karka ɗauka kan cewa kawai masu gululi ake magana su ne za a cika musu wajen hisabi a yi musu tsantseni a tace a kowane rai haka za a yi algulul shine kamar yadda muka ambata ɓoye wani abu na ganima ɓoye wani abu na haƙƙin al'umma baki ɗaya shi ma ya shiga ciki bil ma'anar am da kuma abin da kuma abin da ake cewa nafiyul fari babu bambanci domin ita ganima ta dukkan mayaka ce idan wani idan wani mutum ya ɗauke wani abu kafin a raba ganima to shine yayi ya yi sata sata ce amma kuma sata ce ta musamman aka kira ta gulul wadda ba a yanke hannu wanda domin wani ya daga cikin hujjar a wani ta daga ya daga cikin hujjar jimhurin malamai cewa yanke hannu sai wanda ya yi sata bi ma'ana a sarika amma wanda ya sauran abubuwa na cuta ba yanke masa hannu ake ba amma wannan ba wai yana nufin ba za a yi masa horo ba akwai ta'azir shi ko ta'aziri yana komawa ya zuwa ga ishihadin shugaba in ya so ma ya kashe mutum saboda girman abin da zai iya kashe shi zai iya sawa a kashe shi wanda ya fi dukiyar al'umma ba za a ce da shi ne za a ga waɗansu mutane suna cewa ko kuna cewa shari'a shari'a shari'a to amma kun yi magana ga cewa wanda ya saci akuya an yanke masa hannu amma ga masu sata biro suna sata miliyoyi ba a yanke musu hannu ba a wannan sun fi ƙarfin yanke hannu hmm? wannan sai yanke wuya liman zai shugaba zai iya hukuncin yanke wuya a kan ba yanke hannu ba domin ta'aziri zai iya zamantowa da kita kamar yadda yake a masabar imam malik kuma wannan wannan hukuncin da yawa ta kasashen musulmi yanzu ko ko kasar saudi arabia da suke kashe masu fataucin masu fataucin miyagun kwayoyi duk wannan suna kashe su ne ta'aziran ta fuskar ta'azir domin ba haddi ba ne to manzon Allah Allah wato bayan yakin Uhud an tara ganima ganima din nan haƙƙin al'umma haƙƙin kowa da kowa ne to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya yi gulu domin ya nuna girman matsayin wannan laifin domin gulu yana daga cikin manya-manyan zunubai barmin yana daga cikin akbarul kaba'ir saboda gashi Allah ta'ala yayi narko a kansa to annabi annabawa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan sauran annabawa ba zai yi musu aikata kaba'ir ba domin Allah ya tsare su ma'asumai ne saboda haka mustahili ne abinda ba zai yiwu bane saboda yanda Allah ya ba su matsayi ya zaɓe su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi sani inda zai sanya wato sakonsa a ce Allah ya ya wato ya zamanto cewar ya zaɓi annabi sannan kuma wannan annabi ya zama yana da zurgudin wani abu na wato ha'inci domin shi gululi shi gululi wanje ha'inci ne ha'inci ne wanda zai iya yin ha'inci kan abin duniya zai iya yin ha'inci kan sakon Allah to annabawa kuma sahili ne su wannan alkhiyana horarriya ce a gare su ba zai yi su ha'inci ba ha'incin nan ba wai kawai a wajen wahayi ba hatta a wajen abin duniya hatta a wajen abin duniya shi ya sa Allah ta'ala ya ce wa ma kana lin nabiyyin Ba ya yi wa ga wani annabi sai aka kawo shi gina kira ba wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi wa ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ya yi gululi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ya yi ishara akwai hadisai da dama da suka zo wanda daga ciki akwai hadisin abu huraira wanda yake cewar ranar alkiyama duk wanda ya ɗauki wani abu na haƙƙi zai zo da shi a wuyansa ya ce kada in haɗu da ɗayan ya zo yana ɗauke da akuya tana kuka tana meye meye meye ko kuma ya ɗauki saniya tana kukanta ko raƙumi yana kukan raƙumi yana cewa ya muhammad ya muhammad yana kirana yana kirana cewa wato saman masa mafita wato ba na kowa bane ba haƙƙin kawai kuɗi ne haka gashi nan a zube wanda ya riga ya ɗauka kamar wato ihya'ul mawati ne kamar daji ne wanda ya je yanki daji ya noma shi kenan ya zama to nasa shi yasa zaka yi cewa kar ka mai da ni bi tilman kar ka mai da ni bi tilman wato wanda yake ka yi masa abin da haga dama wato kamar kuɗin gwamnati shi kuɗin al'umma shi ne bai tilman ne wanda zaka masa abin da haga dama alhali ko haƙƙi ne na kowa da kowa wanda ya ɗauka tamkar wanda ya ɗauka daga cikin jami'a ne gulu ne wannan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadayal ummali gulun, wato kyautar da ake ba mu masu aiki kyautar da ake ba mu ma'aikata wannan gulun ne kuma yana daga cikin wannan ƙwanyar. ko da ke wannan hadis din a abin nan hadisi ne wanda yake a bai inganta ba kamar yadda aka ce hadisi ne da'if amma ma'anar sa ya ce domin saboda hadisin ibn al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban zakka yace gashi wannan zakka na ta ku ce wannan ku bana ake yace ce ne sa bai zauna a gida ba a gidan uwansa da ubansa ya gani za a kawo masa kyautar za a kawo masa gaisuwar gaisuwar saboda wato an ba shi wannan matsayi ne tunda kuma ya haka tamkar ya ha'inci al'umma ne don haka duk wanda ya dauki haƙƙi wanda yake ba naka ba Allah ta'ala ya hana ka ci wani abu na dukiya sai da haƙƙi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku shi dukiyar ku tsakaninku ta hanyar ƙarya ba da haƙƙi ba duk dukiyar da za ka shigar da ita cikin mallakar ka ta zamanto da haƙƙi amma idan ba da haƙƙi ba ne to akwai haƙƙin wani ka san shi ko baka san shi ba ka san shi ko baka san shi ba saboda haka wanda ya ɗauki haƙƙin mutane ya mayar tun kafin irin wannan ta zo ta same shi idan ko mutum ba zai iya mayarwa ba to ya zai sai ta sadaka da shi Mai ta sadaka har sai ya tabbata a cikin zuciyarsa kan cewa ya fita daga cikin haƙƙin da ba nasa ba wannan shine zai raba shi da wannan hali mawuyaci wanda ranar alkiyama ranar da babu wani dukiya babu wani kansa babu wani mai taimako babu mai ceto ka gare shugaban masu ceto annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za a kira shi a ce ya Muhammad ya Muhammad yace inni qad ballagtu na isar maka da sako saboda haka shugaban masu ceto ba zai cece ka ba akan wannan haƙƙi to ina za su samu ceto saboda haka tun yanzu tun kafin ranar da zai zo babu dirhami da zinari idan mutum yana da haƙƙin waɗansu ya mayar da shi sai ya zauna lafiya da Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu shine ai sadakar shine sadakar din ai wato ya bayar da ita ga haƙƙin mutane ya bayar da ita ga haƙƙin mutane kuma ya tattu ba akan tun domin akwai haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah shine sabon Allah da sannan haƙƙin mutane kuma shine abin da zai fitar da shi idan yayi abubuwa na maslaha amma shi ma wannan zai eh, eh, wannan maslahar al'umma ga baki daya zai zama to a maimakon wannan na'am na'am ranar alkiyama ba a nan kan ba za ka iya ɗaukar raƙumi ranar alkiyama tab ranar alkiyama tuni za ka yi da shi ba raƙumi ba raƙuma ma haka za a tsora wa mutum ai dan ka san abin nayi ne wato ko menene za a tsoro maka shi bar da kuma tuta da za a yi wa mutum duk mutumin da ya ha'inci abin da ya ha'inta za a yi masa tuta da abin da ya ha'inci yana wuyan cewa wannan alha'i ne Na shi na'am أفمن عند الله والله بما تعالى يقول أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله و... كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير yanzu wanda ya bi yardar Allah ya bi tafarkin bin Allah mumini wanda ya aiki wato ya bi hanyar yardar Allah ridwan jam'u wato hanyoyin yardar Allah mazarin rabiya yarda ridwan shin wannan zai zamanto kaman ba a bisa hakun kaman wanda ya dawo da fushin Allah saboda ya je yayi abin da Allah baya so ya komo da cewa Allah yayi fushi da shi wa ma'awahu jahannam kuma matattararsa makwantarsa ita ce wutar jahannam wa bi'sal masir tir da ita a makoma hun darajatin inda Allah waɗannan suna da darajoji daban-daban a wajen Allah wato waɗanda suke na Allah darajoji gare su wanda suke kuma ba na Allah ba darakat gare su su ma daraja ne domin mataki-mataki ne waɗanda za su kasance domin ita kanta wutar jahannama mataki-mataki ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa wato Allah ta'ala ya ce wanda manufarsa ta zamanto shine yardar Allah da kuma yin aiki da abin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah ba zai yi daidai da wanda yake ba haka ba da mumini da kafiri ba za su yi daidai ba da mai kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba za su yi daidai ba a faman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu wanda yake mumini zai zama to tamkar fasiki la yastawu ba za su yi daidai ba مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا مثال كمروة الأعمى والبصير makaho da kuma mai gani wasami'i wal basir da mai kal a'ma wal basir masalul fariqaini kal a'ma wal asam wasami'i wal basir kamar haka ne ayat masalul fariqaini kal a'ma wal asam wasami'i wal basir misalin nasu tamkar wato makaho ne da kuma kurma والسميع والبصير جميجي جميجني هل يستويان مثلا ذاتي ديدي أو جم مثالي بذاتي ديدي بقى سبب حكا وان ديكي بن يرجر الله كم يكي أيكي الذي تيشي زوا قسام يرجر الله وان شيني ميجي شيني ميجني دومين ينا جن وأزي كما ينا جنن abin da ke gabansa yana ganin cewa in ya mutu in ma wuta wa in ma aljanna al'a'ama wal asam kuwa kurma baya jin wa'azi a'ama baya gani baya ganin komai sai abin da yake dace da san ransa da sha'awarsa za su daidai a wajen misali Allah ya ce ba za su daidai ba shine ne kuma anan kira akaman akaman sarba a ridwan Allah yanzu wanda ya bi yardar Allah cewa manufarsa shine samun yardar Allah mai ikhlasi kenan mai yin daunin Allah zai zamanto kamar wanda ya zamanto ba a bi kafafin min Allah shine al-mukibbu ala al-ma'asi kenan mai dawwama a cikin aikata sako wanda yake kullum yana yin abin da yake Allah zai fushi da shi waɗannan ba za su daidai ba a wajen hukuncin Allah ba za su daidai ba a hikimar Allah a hikimar Allah ba za su daidai a wajen hukuncin Allah ba za su daidai ba shine a hukuncin mumini da fasiki ba daidai kike ba rana alkiyama ko ba za su daidai ba a hikimar Allah ma ba daidai ba ce kai mu'amala da su ka gani kai mu'amala da wanda yake Allah ya sa a gaba sannan za ka haɗa shi da wanda yake shi babu abin da ya sa a gaban su fi saban Allah ba za su yi daidai ba haka zalika wajen bayan Allah ma ba daidai suke ba bayan Allah sun san na kirki sun san wanda ba na kirki ba sun san mai fuskantar yadda Allah shi ne na kirki wanda yake kuma wato kullum hanyar sa neman neman mutan sa fushin Allah yake shine shi ne tantiri ko bayan Allah sun san wannan Allah yake dukkan waɗannan suna wato da suna tafawuki suna suna wato tun juna a wajen darajojinsu gwargwadon irin yadda suka yi aikinsu masu zuwa yardar Allah za su samu ta daraja maɗaukakiya da wato matsayi da wato rumfuna da ɗakuna manya-manya a cikin aljanna Allah ta'ala ya ba su daga cikin falalarsa da kyautarsa gwargwadon ayyukansu masu bin fushin Allah kuwa su kuma suna ƙoƙari ne akan samun wato can ƙasa ta ƙarshe a cikin wato darakat in wutar jahannama kowa gwargwadon aikinsa Allah kuma yana ganin kowa da aikin nasa kowa ya sani saboda haka duk abin da muke yi Allah ya san kowa ya san yana ganin aikin kowa ko gwargwadon aikin gurin inda Allah zai sanya wannan ya wannan yana daga cikin abin da yake wajabta wannan mu rinka muraqabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ganin ayyukan namu kuma in yana gani din waɗannan ayyukan su ne wanda za su tabbatar da makomar mu kowa inda Allah ta'ala zai ajiye shi babu abin da yake buya da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riga ya san ayyukan da muke yi kuma ya tabbatar da su a lauhul mahfuz sannan ya wakilta mala'iku amintattu masu daraja wanda ba a yi musu ba a yi musu hasafi su ne za su rinka rubutawa suna kiyaye abubuwan da mutum yake yi na'am الله عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم Allah ta'ala yake laqad manna Allahu 'alal mu'minin lam inna al-muwaqqi'atu lil qasam wato me shin fada yin rantsuwa ce Allah yake wallahi tabbas lalle Allah yayi yayi wato ni'ima mai girma 'alal mu'minina akan mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaushe wannan ni'imar yayin da ya tayar musu da manzo min anfusihim daga cikin kawukansu balarabe kamar su da sun san nasabarsa sun san tarihinsa ya rayu a cikinsu yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wai yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafin Allah shine alqur'ani wal hikma ita ce sunna da yadda za a yi aiki da alqur'ani din wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin hakika sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi suna cikin bata wanda yake mabayyana wannan bayani ne na ni'imar da Allah ta'ala ya mu mu'mine ni'imar da babu ni'ima kamar ta almannu anan laqad manna Allah almannu tana ba ita ce mannu suratul baqara la tusilu sadaqatukum bil manni wal adha na qawlu na wato a a abin nan a ba menene ake cewa gori ba mannu na gori ba domin mannu yana zuwa da ma'anar isda'un ni'ma yana zuwa da ma'ana ti'dadun ni'ma izda'un ni'ima shine yin ni'imar i'dadun ni'ima shine gori kaza an masa kaza an masa kaza an masa kaza duk da yake Allah yana da haƙƙin ya mana domin waye in zai iya mana gori in zai maka gori in ba Allah ba to amma abin da yake nufin izda'un ni'ima a tartib suna tun da mu da ni'imar da ya mana domin abin da ya samu muminai a nan wajen wani ya ɗaya daga cikin wato karincin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya same su na yakin Uhud na ganin wato cewa Allah bai ba su nasara ba da yanda suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ake musu rauni ake musu niki da kuma yanda suka dawo suka kanta duk wannan saboda sababin su to wannan zai sanya su ya to sun soma zai zai tasiri akan zuciya wanda idan da idan babu irin waɗannan ayoyi na ban hakuri na lallashi sai a ji mu tsoron samun ya yankewar yankewar kaunar wani ya ɗaya daga cikin wato kyawawan a yan waɗansu malamai rabbaniyun na wannan zamanin namu wanda alhamdulillah har yanzu muna cikin alkhairi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da lokacin da america ta shiga iraq cikin yan kwanaki kaɗan aka nemi saddam aka rasa suka rinka suka sojojinsu suka gashi sun kama bagdad suna tunatar da musulmi shigar da sojojin mogol suka yi cikin garin bagdad duk da saddam azalimi ne amma ganin waɗannan kafirai sun zo sun ci daular musulmi ƙasa ta musulmi mai da ɗaɗɗan tajiri ta musulmi wannan ya sanya musulmi wato a ran ɓacin ran da baƙin cikin har yana so ya sanya cewa to wai mu yaya ma sha'anin addini har waɗansu sun soma cewa to ai yanzu abin nan a yara waɗansu sai ka ji sun soma iyaye sun soma ce ma yaran su su daina tsage wando don ka sanya abin da su take wandon su wato ya ja ƙasa amma zai da ƙasa. daga cikin malamai akwai shek salih abin nan a shek salih Wish. Allah ya ƙara masa tsawon rai a cikin alkhairi akwai wata lacca da ya muhimmiya da kuma irinsa ba shi kaɗai ba ne al-ya'su la yasna'u shay'a ɗebewar haso yanki ƙauna ba zai iya sa ai komai ba shi yasa Allah ya kawanta da cewa kafirci domin yayin da mutum ya zama to an ke shi ya daku to ba wai zafin dukan ake so ba so ake ya zama to ba zai sake tashi ba so ake ya zama to ba zai sake tashi ba a kashe zuciyar to Allah baya bar mu ne zuciyar su ta mutu to daga cikin irin abubuwan da Allah ya yi na lallashi da mu'mini shine irin waɗannan ayi sai tunatar da sai tunatar da mu babban ni'ima wanda babu ni'ima kamar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu ala al-mu'minin Allah yayi babban ni'ima ga mu'minai wannan in ba aka fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko da manzo daga cikin su wanda wannan wa ya sanya wasu malaman tafsiri suke cewa wannan Allah yana muhaqaba ne ga sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake ma'ana balarabe wanda suka san nasabarsa suka san rayuwarsa Faƙar faqad labithtu fikum umuran min qabli na rayu shekaru arba'in a cikin sun san shi sun san tarihi sun san wane ne sun san gidansu ba wani ne ya zo daga can nesa ba ko mala'ika ko makamancin ko makamancin wannan yatlu alaihim ayatihi wannan manzo yana karantar da su ayoyin Allah shine tilawa at-tilawa ya fi qira'a kullu qira'atin tilawa wa laysa kullu tilawatan qira'a dukkan kira'a tilawa ce amma ba kowace tilawa ce kira'a ba domin tilawa karatu ne tare da kuma aiki da abin da ke cikin karatu ka daga daga tilwun nahli daga tilwun naqati ne dan maraki ne bin ne bin ne bin a abin da raƙumi dan raƙumi ba a ce masa dan maraki ko dan raƙumi da yake bin ta to saboda mai tilawa yana bin aya bayan aya to annabi sallallahu alaihi wa wasallam sifarsa ta farko kenan yatlu alaihim ayati yana karanta musu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana karanta alqur'ani da shi yake wa'azi da shi yake da'awa da shi yake kiran kafirai su shiga musulunci da shi yake mamumine wa'azi idan zai rubuta wasiƙa sai ya rubuta aslim taslam wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ita ce wa'azi in zai yi hudu ba da qur'ani zai yi akwai daga cikin sahabbai da yace ban haddace suratul qaf ba sai a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake yawan yin yawan hadarta a cikin huduba hudubar da alqur'ani ne ake yi ba irin hudubar ba za ka ga an yi dogon bayani sai dai a dan sai dai ka ji an dan kawo aya ɗaya ko aya ɗaya hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ce baki da domin akwai wa'azin da yafi wa'azin alqur'ani akwai bayanin da yafi bayanin alqur'ani akwai shirye da shirye alqur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin Allah a cikin sallah tasirin jin karatu a cikin sallah babu kamarsa sannan kuma ya umarni a karanta ko ba a cikin sallah ba a majalisi saboda abin da jin alkur'ani yake da shi na wato kyakkyawan tasiri ga zukata da ƙarin imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imani wani fakihin yana tsarkake su a tafkiya shine ayyuka na musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartarwa kuma ya sa a yi kamar su karɓar zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha karɓi zakkar dukiyar da karɓar dukiyar tasu da karɓar zakar dukiyarsu sai ka tsarkake su saboda ka ayyukan musulunci annabi sallallahu alaihi ya tsaya akan al'umma ya ga sun sun aiwatar shi ne tarkiya shi ne zai tsarkake mutane daga miyagun ɗabi'u daga sifofin jahiliya ya zuwa ga hisalul iman Wai yu'allimuhum alkitab yana karan yana kuma koya musu littafi koya littafi anan sakani yana karan yana musu tilawa alqur'ani domin waccan tilawar alkur'ani ta wa'azi ce ta shiga musulunci ce ta bayani ce ta kuma wato tsarkake zukata ce da kuma ƙara musu imani shi ko wannan koyar da alkur'ani a sanar da su yadda za su karanta shi ya koya musu wato in ya tashi koya musu shi yasa sahabbai in suka tashi bayanin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato mai da hankali wajen koya musu ita sai kamar yadda ke koya mana sura alkur'ani كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كوي عمل التشهد أو أنا حديث كما حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن هنا كوي عمل الدعاء الاستخارة كما يندب كوي عمل كراتين سورة القرآن wato yana in ya tashi koya musu karatun sura alkur'ani idan suka faɗa haka zai bi su su yi ya gyara musu ya tabbatar sun koya kamar yadda sabai da nuka koyar da alkur'ani abu musa al'ashari yayin da ya zamanto gwamna a basra in aka yi sallah asuba sai ya biyo ya karanta musu ayoyi na alkur'ani sannan ya bi a cikin sau kowa yana karantawa ya ji ya iya sai sun gama sannan tashi su gida haka ya nuka yi da haka aka koyi aka cafi karatun alkur'ani mutanen basra haka suka kiyaye alkur'ani da kira'ar abu da abu musa al'ashari ya kawo musu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wa yu'allimuhumul kitab kuma yana sanar da su ma'anar littafin ya fassara musu alkur'ani ma'ana alkur'ani kuma banda haka ma yana waɗansu suka ce yu'allimuhumul kitab yana sanar da su alkitab ai alkitabata yin rubutu domin da su goba da su ummiyai amma sai ga su to malamai da su ne ake musu tuntawa in ana neman malami sai a ce a je a samo ba yahudi ko kuma a cikin su a ce akwai waraka bin nawfal ya qara'ul kitab ya iya karatu su ka sauran al'ummar ga baki ɗaya haka suke dinki amma sai gashi cikin 'yan shekaru kaɗan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama su malamai gare su ake komawa sun san ilimin awwali da wal akhiri ahlul kitabin wajen su suke zuwa saboda suna da abin da yake bayyana kurakuran ahlul kitabi. wal hikma kuma yake sanar da su hikima hikima anan kamar yadda Imam Shafi'i yace na ji da yawa daga cikin ahlul ilmi suna cewa abin da ake nufi da al hikma anan shine as-sunnah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su sunna shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu na alhikma waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da hikima shine abin da sanya abu a daidai mahallinsa cewar an sanya alkur'ani shi kansa hikima ne shi kansa alkur'ani hikima ne amma kuma ya kunshi abin da yake ya fi ƙarfin hikima domin akwai abubuwa da kamar da wadansu malamai suke cewa alkur'ani hikima ne wa ziyada akwai hikima a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah ta'ala wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun muflihun duk wanda aka tsirtar da shi daga wato mako na zuciya na kansa ruwa da mako da kansa wannan shine mai rabauta wannan kalma ce ta hikima kalma ce ta hikima amma kuma akwai wadansu abubuwa na hikima a cikin alkur'ani na umarni na ilmance ilmance wanda suke kari akan hikima ne kuma ga inda kuma za ka iya samun hikima za ka iya samun hikima a cikin sunna ba a cikin alkur'ani ba amma dai abin da ya fi tafsirin da imamu shafi ya ambata alhikma ana wajen ne a sunna waɗansu malamai suka ce hikima ɗin shine ilimin yadda za a aiwatar da shari'a wato ilimin asrarar shari'a sanin makasidu shari'a manufar shari'a cikin na addini wanda sahabbai suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin almasafid wal masalih barna da abin da zai kawo gyara da za ka rinka aunawa idan barna ta haɗu da gyara ka kawar da neman son ka je ka nemi kawo gyara in barna biyu suka haɗu ka nemo da tafi tsanani ka kawar da ita ka haƙura da wanda take mai sauƙi duk irin waɗannan shine hikima da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da sahabbai wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu wa in wannan in ita ce wanda malaman nahawu suke cewa al mukhaffafatu min as saqila na ce amma aka amma ba kai aiki inna ba wa in tukhaffaf ah, wa khuffifat inna saqalla al amalu wa talzamu al lamu idha ma tuhmalu wannan lamun da aka kawo ita ce wata ake ce mata lamun farika wa in kanu min qablu lafi balalil mubin sun kasance in din akwai tauhidin nata yana nan amma ba ta aikin da in na take yi ba tabbas sun kasance min qablu wannan qablu ay min qablu al-bi'sa min qabli al-bi'sa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam la fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bayyane duk wanda ya san halin jahiliyyar larabawa ya san batattu ne batattu ne a aqida batattu ne a dabi'a batattu ne a tsarin aurensu batattu ne a tsarin zamantakewarsu batattu ne a dukkan wata fuskar rayuwa da ka sani batattu ne to Allah yake tunatar da su wannan Allah yake tunatar da su wannan a cikin wannan wato babu uslubi irin wannan na alqur'ani a tunatar da kai da sannan a nuna maka yadda abin da ya faru gare ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar wannan uslubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani tare da su lokacin yakin sunai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi raba ganima sai ya raba ma mu'allafa ta qulubu mutanen Makka al-ansar sai suka soma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata ya zuwa ga mutanensa wataƙila ba mu zai dawo Madina ba yanzu gashi nan su yake ba mu ganima ko ku an tsane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari ya je ya same su ce la'alla za ku ce lokacin da kowa ya kore ka ba wanda yake san ka mu muka zo muka tattaro ka zuwa garin mu lokacin da ba wanda zai taimake ka mu muka taimake ka muka yaki tare da kai la'alla za ku faɗi wannan amma ku tuna ba kuna gefen wuta ne Allah ya tsirar da su da ni kuna rarrabe kan ku a rarrabe kuna kashe juna Allah ya tsirar da su da ni ya rinka kirga musu sai suka kama kuka suna cewa Allahu aman Allahu aman Allah shine mana baiwa Allah shine mana baiwa to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi da mutane za su bi hanya al-ansar su wata hanya hanya su gani yake dukkan mutane alkaba ne kuka ku ne yar shara ta jikina su ka sauran mutane su ittifaqin ba ittifaqin waje yace ba za ku yadda ba mutane su tara karkatan duniya su tafi da shi ko ku dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan suka kama kuka wannan uslubin na alqur'ani shi ya kamata mu rinka hangowa mu rinka fahimtar irin wannan domin mu ya zama ba ma bukatar wani ya zo ya dauka ma'anawiyar alqur'ani shine wanda zai dauka ma'anawi shine zai karfafa mana zuciya shi ne zai zaburar da mu ya zuwa ga Allah shi ne zai zaburar da mu ya zuwa ga samun nasara a rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya shar Allah ya Allah ya yalwata zukatanmu da ilimin alqur'ani rabbana innana amanna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أبصارنا ونور به أسماءنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم كما وفقنا كما وفقتنا لقراءته فوفقنا لتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من ممن ممن قاده القرآن إلى الجنة ولا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى النار وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين